بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma ya adama Adam wa Ibrahim allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim Ngaba soko ya felo egoro gan be karatu min litafiya atatimma lidurusul muhimma li'amatil umma ya Sheikh Ahmad bin Salih at-Tuwayan soko ga man bil khairi yitsuna gbauna soko al khairu mujtabatu yanakin adarsul hadi wal ishirun darasiya ishibenici darasin nawa bazayetiya min suwaril qimari wal maisir nauyi ya caca na jidena kimar caca maisir caca amma manyan muktarin siha muhammadu razi ga almaisir mai cacaye larabawa ji kimarul arab bil azla caca na ya cebe al'azlami na ga ya kiyo ga ya maisira ala'ayyar hal kalmayin alkimar to almaisir manu da kiyo caca mangan المسابقات والمغالبات لاختال من أن تكون محرمة بذاتها كالنرد والشطرنج أو تؤدي إلى ترك واجب أو فيل محرم أو توقع الأداوة والبغضاء فهذه لا تجوز بعوض ولا بدون عوض ومنها ما يجوز بعوض وبغير عوض وهي ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو هافر منغا المسابقات ولي غنسائي wale ganin sajiye jamuhe musabaka da wani wal mughalabatu gani be ezo na ji zandoro wugwa gwayin kiyan zante na mude zante eti ubo a ga mutagiyo la talumin an takuna muharrama to gana irin na ji kpata uwe zante irin na ji kpata Wai zọ́ a wọ́n àyè jà na gana sayiri na ipa taga kekwa kan ketun ara mulugwana getun ara ji faruwa ba na a daya ga gana bai zankewe bi za ta ya ainihin al'amarin na ibe titacin wuce ya yi misali ga kanardi ke ezo na yi ga nardi na nasara ga yi wa gan gamo ko ga trick track e a da zai biye ne yi benin bena nard ezuwa ake dai a shitranj wa shitranj nauye zoga mutu a ga yi wa ga chess benin tsari c-h-e-s shitranj aji bayani nauye zonna a ga yanzu yau na zagu ba ji uce na ajajen amfani gani su sun ni. beni bọ́ọ̀dù ọ̀ṣà agájà cheon bọ́ọ̀dù náà jà che bọ́ọ̀lù bọọdụ benin kwen zuwan na jibeina bodu na cinwa juyi 64 squares yake nauyi zuwan na shitranch zagube zo zandoro ajude kiyan 16 pieces ne zuwan na 13 bodu da ji fahimta ko? adi zai ji fahimta yuna eh ka iri na je cegwa ni ya fifo na nguje irin wuta ludo yogo nga ikpabe shitronje yogo nauiwe ya lidogo okay manga auto adi ila tarki wajibin ko ganasa na tuwa Allah ita wajibi a ce ya da zuma wani aw fili muharramin ko ganasa na to Allah ya lotuna shari'a jaramuna ke ga e, zo wuce ji pata daga tilu dobo bai na je biyu pata ne Wai laza wangi ji tatus wajibi yake in e, wani lagi musulmi ji sallaga ajin aja wani to ramu ji fibo wani bolo ne cilayi ne na ya Wai la musulmi ji la a sallata ya ce gi musulmi ji magara ajin bolo sai cilayi a ga nigeria ja na ko da za ki indoci inna lillahi wa inna ilai raju gole bolun doro na wadace ko chile e ka sallaci ga agwa gana mai kiyan haram kanga ya ce bol halalli wa kin na bayani a benin amma ga lugwa halalli wannan wawa ya da tun haramu mare ga ita ta ya fi yin sallah etu na jigwai wa lo katun ba kiwo makanta lo pata shagala ji da bolu cile ko bolu ce wọn gabe tun alkhairi na ji awa ga tun halalli mujin wa gulo kiyo alamari na jaka ce ga je kiyo haram ga je haram kan ga manga ko ezo nya ganasa autu qa'u al'adawa na tsaji wulanan vowal bagdowa adawa keya wal bagdowa gani benin vowal aji wulaudai ba zai je saganana e zozon nana haramore fa'adi ila ta jus etun na jikwata goya bi iwabin gana sayirin na ji bi iwabin a ga wagasa gana a yawayin doci wala biduni iwadin ko kuwa waga saganan na wade yin da iwad gai badal ko mukabil wade amfani da cina biya wana. man ga yatun na jikpatu goya wa mina ma ya ji bi iwadin adiga na sa na ji mashirye da ji gai laye cici ya zai gabe farko na a sabi kada wani wa bi gairi iwadin ga na sai madabo na shirye da jibiyoyi na kagwai layin da ciciya zai gabe farko na shirye da ji bai ga na sai da wuce jino gato ga na sai da kici jau ga wayiya ma rada fi yi sallallahu alaihi wasallam ungayi musabaka na su biyayi daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam mauna bai wani ga la sabaqa illa fi naslin aw khuffin aw hafirin e ji musabaka e sagana shari'a jin da be gana sandociya sai dai gana sanne sai tin fi naslin e pa ke ce ce na yiri tin ce bo fukun de kendo ne ya tu kafiri ji wa ci cha pa bi san ajan alaka na au ko ya sa gana bai ci biye dokwai isa gana bai dokwai eh, to bai rakunyi au hafirin ko bai dokwai in eh, kutan nan ga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yi damar jiya musabaka tiwo man ce tuye ga wahiyar musabakatu bai na siha isa gana gadan ya kwabi sajo jemu samu da wani wal'ibla ta gara kunji walhail bi dokoji ibi maci dokon biyan wani rakunyen biyan wani zai ga magwatu ga na. man ga wahiya mustasnat gana sani na jiga shari'awa gwawon to a to mai na nabi sallallahu alaihi wasallam gaga ta abu na ngalli maslahatiha a rajiha ebo amfani na dabo ya zante amfani wuce ko da basarawa ya musulmi shi e gona kai ya ye marakuntwa ya ma dokotuwa e kuma be giri, ya da fili kuna Wani ma fi min al i'dad lil jihad a ca gamina amfani na daga na sanin na shi wani gayi e kuda waje taimako e ba fili kun wa haku biha ma kana fi manaha to a ci ga gana sandoci na da amfani rin na na masla wuce ko da waya musulmi jina a ga hukunci a sola biya beki ya ya guta na na nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam mimma kawai ala la Allah yi gana sa na to a ya zawan giji kabo etimilatu sokona wal na nafi'i ma la zawan giji dai ilimi amfani na ke ga musabaka ƙur'anu mai hadisi ji da wani ko? waga ce eh, hashiya ne man ga bayani na wasu ni da nan waga yi gana sandoro na ga laza wani ji lami tuso ko a da ilimi amfani na gato ina lawun lawun ce biyu na wujin ra'ayin wuya wawwa ikhtiyaru shekhi islam bin taimiyya wa tilmizi ibn qayyim gan na ga ibn taimiyya gan na ga yi katun ibn qayyim muga to shehu sa'adi na iman kwaye al-usaimina mini man kwaye zamani jau rahimahumullah su kuma ya bata gaggana sa fuska ta yi limiyo Be Ndoro na lazawan giyaje za su ne? laifi da ba zandoro fi amfani na gana sa ni musabaka qur'anu la yagi musulmi ji na nago na ka fi wudi Allah ramale na wasa nigeria ko inda gwakin mai duguri da amma ban doro ba ni ala rama dabo kijo e yin gana sanna nga yi kiyo nga yi ina e se kagwaya ya be kiyo be tun alkhairin ne na ta fatawa ji be ki fatawa laji na wani e etiyan gana sayin zagi jo amma mun ji bayani ga yin zagi ba gizi ga boke ba bai yi ajiya kai gamla kin saudiya ije pata musabaka ije pata na ejina ajiya da yan zagi jiga na jigi kin ya jobe nan bayan farko jina ajiya da ya ga biya abiya sai dai ba gizi ibo na yandoro na ga hoto ayi ba gibe yan zagi wannan saudiya ya bu sarawi amma ngole ku ba gizi yan doro ko na jigaggi number one kin ya jau na aja da ji international competition saudiya so mai saudiya ci yana lobe yana yi ya ji musabaka ya ilimi kin ya laba bayanin da ci biya gwani na wannan ga wale ga musabaka ilimi wala ilimi ya gami ba ko wala ilimi ya gami ba bugawa ya fatawa ya ce musabaka qur'ano ga laifi da ba zai dai a ji wani ji utsa al'ila ula ga ya kpewe wani alawa je kiyo alawa tsaka tun kur'anu na gayi gaya ya ene ya na ma gayi gaya ya na wade bu na ma man ga wama siwa zalika fa innahu yajuzu bila iwadin musabaka ga na sandoro na jin na jana ya ji uzuwa gwayin bila iwazin amma ya ga layin cici ma ke ga ya layin cici wa ya baka ƙur'anu ko hadisi emiradiyon saudiya na iga iza atul ƙur'anu karim na wawo musa baka hadisi igi e makanta ga ba hadisi ko hadisi fitika kayan iji e fahimta ku ko kai shi tukwa miradiyo ya ji maya ke makanta igi e makanta ji kya ku fito ƙur'an ndo ci hadisi a latami rediyo lole na gai lagi makaranta idan kiyo je na ka ilimi je na ka saya ilimi ken do de jarabawa makaranta je lagi makaranta igba ka tuna ta ga to musabaka ji ulaji kiyo la gba ka tu da na ga musabaka da bu gadda makaranta yabo be ngole waga ku gikini wajile ilimin nan na mawatsa kan nan ga sai aluma ga sai amfani aziyo ya aluma musulmi abe ke wake yi da na wakatun tun waye ga ya zawon gizi bugo ke ga yawo man ji dabo ga musabaka wuga legutan na ba a da amma dai na shiga ah, musabaka an doro na ga laza zawon gizi dai ilimi ya amfani na laifi da ba jiya. ya layan cici zai ga gina yau kaza ke littafi tariya na bina kanan yau dai musabaka guyo na almubaraka fori be za farko na na manja approve littafi etiki bu mini zai ji musharaka ijo patati musabaka yi tariya na bi kawai na da yin zai ge kuna bi ka'ida na ci ce musabaka ne ke yi littafi wucin arrahikul maktu al-mubarak fori india ciwo kan batan ko pakistan ci mini country guba wucin bayani ba littafi wucin ewu na saudiya ce yi na agba zai be first na sa za shi kinkicin wa zai be third na dabu dole ga musabakan na be amfani na ciciya na ga iza un la ga doro akuta ma fe litafin ne ma fe amfani mu ci ko yanzu ya luma musulmi to etu faisal etu mini tunaji debo ya tun adini mini tunaji gisu diye wani mudamini zai lakabu ya lamarin nan ebo na kafire ji fe ku musulmi ji kaya wuri-wuri ji fe yawo musamman misra ci inga wace gaji kokoluwa ya sarawai fe da kai na ji da amfani a fe yayi jiki jikini fe kai na ji da amfani a nan mutoci latsa ribe tiki bo eti a kayan bai suna adini prize yi madana wasu matula ya manji ba rufa adini ji ke ga yawa? ta fahimta ibn taymiya jiga endoro eh, na fi amfani ya musulmi ji ya milatu soko ya ilimi wangi ya shari'a na eji musabaka ti wai layan e cice ya amma bai sharati wujin ya tsona jaji musabaka na ta jigiya ya tawo biya a zando ci ta ci ya ga zai gagba iza guba wa bai tina na yau kaza babu bai ci cina da mini ka'ida ne wa alamarin musabaka wadanda tom yiga da littafin mawuci kwanan sheik fauzan mankwai suna mankwai fikiu nole fikiu gayi ta hasusun wani gba jami'a na masta so ya e tiki bu ya e ti limi gubo fikiu mankwai fikiu mai manku tauhido mai da rayo su kube su tuyu littafi ne ga sulfiki na nke babu ya ce babu fi kami sabk babu ya ce hukunci ya ganasa competition mu competition mu wani fasara musabaka shi etiki bu bai na hayawani wa gairi wa kaza almusabakatu bisiha ganasa gada ya dabba shi ke doku rakun nan a caga enci zi majigan zi yin gan, zi madabatunan wani ga wale daba jiga a fela lokun da don na yau gwagan jigan daba shi ganyina ya fiti e ya nuwa da amotan kaji gwayin musulmi jajigiyan tireniyan ya fi fa'on amma wuce ba na je to soja ji ko zandoro kuma ga da ji train ya bidin ga ce bai na ji bai ne wa na da Allah a ga yi kata boko a rahu ji da nan bai wuce na ji kiyaye gwa ko ba na ga yabo ja ko? ma ci na je ce ga dabo bai waje na ban gaggana sa ja'izu jima na shari'a da jin gani biyu dalili Kur'an bai sunne bai ijma'i dalili wanga yi bagin soci ne wai ga wa'iddu lahum mastatuatun min quwwa eji shirika kafiri ji gurgudu ya e kagbe bai kuwa annabi ji fasara ya kura kuwa ga ala kuwa ta aramiyu ina e yi kagbo na su kwai kpagai ji shiri wani wanga yi aramiyu kendo ya ce ce na ikpa e bisan afe cetu yi na yi bidinga da na jaja site wadda zame luguwa na in na ji yakin ya ce yi na in na gaga soja ji yi na in ya ce kin da ya ce ya ce na uga ikagbo filikunbo su kuya yi labarai ya ce gya na biyu su fujo ga ina zahabu na nastabiku wa tarakna yusufa inda mata'ina fa kala huzihu amma ga wuce da tare <laughs> a tsoga layi su buce da goga <laughs> ara to gaben da ga ma an tabi muminin lana walau na sadiki <laughs> ban da ma ya gaskiya <laughs> ya tsaye lo fondoro ma kundin ma zan do gimi ne ba sai na egibo ya cin belo bai na ke ga yo inna zahabna nastabiku lugu da bai ebo bi sagana idi cekpa bisanji imaci tudu sana kabe yi da gwanta latiyan yi jau ngole qur'ana yi tabbata yi musabaka ko nasabiku ngole daga musabaka abu za maji ga zi mace ga zi biciwa ga dalilin hadisu ga hadisu na igwagwa ni na ga ila sabqa illa fi khufi aw naslin aw hafirin hadisu wani turmiri gobe mu magan ta zuna abu dawuda na sa'i ibn maja imam ahmad ibn hayyan bata gu hadisu na ibi etide ga nasa ibn abdulbar abu umar mu ga hadisun nan waje tabbata ijima ube ita alamar wucin to ibn taimiyan gole manji sharayi e ci ga ibn taimiyo to ibn taimiyya ga littafin cikubo majmu'ul fatawa ko alfatawa al-kubra wanda ibn littafin cikojo alfatawa al-kubra bugan na da wajen majmu'ul fatawa amma gwa ko bayanin fatawu babu ya dewa majmu'ul fatawa ga wale gana saye be dokwe bayan ce ga kpatu da miniyan be doro ne lagun kunan ga patu da mini yana so ko tuci ji foro bai yana e bona wani lauci ya musulmi je e ba jihadi jan e ba jihadi jan bogon da yayi na ga fetci ga bai goro ya musulunci na ya saganati ubo lefi da ba lefi da ba amma man ce ke da hankali jin gawa ma wa shagala amma amara Allah bihi fowa man iyo anu amma gane sandro na ga eji shagala bai tutoci na na to aka aka ke ga yawayo to gane sanar shari'a jini da bai yi na galugwa wajen shagala bai kiyo bai tutoci shi ba bayani bai etiyan nauyi ya gina sanar shi dai kaka yi na kin dodi hadisi ji shara na amma shak fauza ne ga yi ga ina la musabaka aje musabaka wangi na yin ji da wani ya tsana ya farko zai ja sagana nan aliyaye bai yi ya ji na in ji gana sayiriya kyayi zai je jin ji siri zanen boya shi ko dole ga to da saga ga zozo go wele aye inji de boye na ji jinnu je ba na dole ga na sanna uji ga na sawangya zai ja na aliya ya jina amma ci gudiyo na gudiyo na gudiyo no pege su ji ga kan ndore bebe boye a ta na da a caga a teze ja sagana ne a fi nauyi ne ale zandoro ai be na zandoro a la sagana ne ale ebo a teze ga jin ba gana zai ga mace gana ina sun goma bo na ga sun goma bo bidin gana sun goma bo na ga sun goma bo mo pega soja ya da a ce bidin ga fi gogo etiye training bo ta mini ya musabaka gabo a ci a ga wani ga nasa ya ci biye dabba ko e tucho e iyaka yake ya ya ganna abu ba so iwe ya na daga abu ba so iwe a kan ibu e a tirega kayi tuna a tirega kayi tuna a tiyawa ga nga shi zo amma gu ya wa wuyayin shi dai iyaka ga wale to zai gyana ga wani musamman iwe na yana wale to ya kur'an na ya na ya to zai magba na gan ga gyau ga an wuce gun ko an wuce gun da yawa o <laughs> a ci gaga ina ga ayyana e etiyar to na ngwe yake e zandoro abin farko ne na yayu e na nan yawa ga na ji bayan musabaka a ci ga a mai waga ta ya gani bai kiyo a ga lugba musabaka bai caca ma kan kici musabaka ila abbe chacho abbe kidira to ga fetin ya ba zai jaji musabaka nan waje chacha wannan gole ya chacha wa labe mai labe zai ga gina muci ci kugo wallahi kaza cici wala cici wala cici za gina zo gole ya tanda bu wani gana wata ibn arziki yau da gugu bolu na je china gwa kuna e ba kawfa na je inji wata e wata yadda ba ke world cup wuce ba ta nan kin na ja participate ba ta nan yayin da bane yana kashi ne wotun tun ga mai latsa cup no dole ga football match da ga jena na ja ciuna zandoro allawo na za gina ta layuna na je cha cha itu izondoro ya ga zona ci ga ya tuna ja zuna sa bi o zai ga gina alaya wani caci yau ngalaman ga yi tsoshirati e ga lugwa musabaka da giyon caca chacha bugu musabaka kur'ana a ga yi so na ja saganaye kur'anu ba kwai hadisi na ta tawo a calaya za a gina musabaka kur'anu na kwai hadisi kwai ilimin da cine weji na waje giyon waje caca a da gari a tuwa wata yi tubo mafitin yau ko zai nimi ne yabo wadda wasu a mahun gawa la na wisa gimi ni ibo na mun ji kiyo mula mula na to wa je kiyo chacha man ga itsa sharatin naji man ce la santu yayi ga shek fauzana ga ikiwa ga musabaka dai halalli wa fuska guba ya ba bayani na bishi zona musabaka da bana jube ti maslayen shari'a wani ga ike a ya zawangi ji tarbiya ya fiye kendo agun kungume kafiri ji na amma ya zawangi ji training etiya matsalayen ilimi jau a matsala gun lacici ya dinga zai ti ilimi gun lole wuda mini ilimi na zona ya wu lacici manyan so da wacici igi makantan doro ga ije na jide na mi ga yi guba nga nwa kaza nga ole uji gwata ya bugo wa wage wage nga ole uga na ka tsaya ege makanta shi ko litafi ko inga cewa ciciya amma wani uga fe be ba so na jawma man ga kasanni da wannan kasambace ta alamar yin musabaka ungayi ezo na tsoye gudana ke bola na table tennis nga wale ga amfani ya rayo kashe egun da bol jo a a ye da chu be kai de shi zo ji ba idi fahimta ko e tuye ga amfani ya bona na kasin wa amma bolu ce manji nan ga dan sakata cengi na boko ga tula je fili wani ba ya bu musulmi daga korotigiyo ya ba gina wani da zofa amma wale yin zagi shi da tofanta maca wale ya ga ya zo da daji na wani in zagi ya gi musulmi wale cale tv kuma ya tuwa ba ne a yi wani ga ya yi toji a ca ma ni ko a ca ma ni makanta yi fi wale gi musulmi ji ya zozo ya sport wa wo igmata igmata ji pata ji filiyo ya kuma jiji filiyo kaya na jayi ba na kan shari'a ga haramu na ko kaya na ji cinyere na ga ila ce gemin na jau galugwa giwo ce gemin na biya yi makanta wa abuna ta yi ba giya gula ya bun so ta ci gaji etun haramu kanga ya galugwa bolu ce laye sake ya ebe bai waje ma abuna ke ya haramu yau muslim fusu ke ya maga a ta ya ce waje da ko gaya cayin ne a ga tim da tim kaza da tim ka zai wudo shi ko to bolu cen na alkhairi da wakanga ya lugwan kan ya sallama sallama gribi yi musulmin da ciji e bo bolu na iloyin ceji na wani da lokaci ba nole bolu ce ya je kiyan haramu kanga wale gi saudiya ce ya ciwa ma sakaduru je da ya yi ji kuta kutami sojo sakaduru ya ko e biya musulunci nan da bayan yi nan a mai tuwa lokaci sallah kai lakwa doro ce ya su da dole ya annana bai tarbiya a dini tukpa mun je shi lajilozo katon dini ga mai lawa makanta lajilozo su man ga ezo shi dabo nye treni ya kun biyan ilimi ibn taimi ya jiga laifi dabo a yi ji musabaka ta ilimi amma yana nasi bebe yana igiyan nye shirikun shek fauzan ce saitu ga nauyin farko wa gwai na ya gura ta yi tubu na bishira ci na jitun ya mangina ga yi kiyan ratu ga febe bayan ga na sace jama manga to nauye bacin na to na yi ga kai guda yin ya zo ya zo na ga halalliwa ma mutu ya tashira tiji an la ya gala an wajibi ya lugwa wani ji shagala to wajibi ji lugwa man aw yulqiya an llahi wa anis salat ya lugu la ya yayi ke salla lugu ma ke tunguru ji lugu ma ke makanta lo lugu ma dona yi ginno shi yelo makanta ilo qur'anu baja izo izo man ga to wa'azan nawu la yajuzu azul iwad alayhi nauyin ya bolu ce be zo de na jike e gundoro da bana haramu yone ya gokin yo ya lara ta cice tiwo da. na to musulunci bebe yi na ga ga yaji giya ya gura ta tiwo ya ji fahimta ko ya ganasa ya dabbatu ya shiriku wakad tawassa an-nas al-yawma fi hadha an-naw al-akhir man ga za wangi jaye zoye ya zuma gwanna ube feina wa anfazu fi kathira min al-awqat wal amwal e ni lokaci ya damu e wudu ya jefi mu no ne ai beto kiyo commission minister export lórí gan minister na ipá ta millions of naira dagwa ya ọrẹ billions of naira musamman adi world cup a ce na di alkhairi a ah. galaman ga yi ubepe yi na nye zuma gwamnato yi ubepe min ma la fa'idata lil musulmi na fi amfanin dole madabolu cewa yi musulmi da kai ke debo daga ga nigeria ya gi wazo wazo ya fuzu maji lokaci barfa sai ga wale to fili liwuya abuja ogo ga tuko ba bai wasu suna ya ne amma ya gi musulmi je waka tuwa ajina na gafi amfani al'umma jina adewa ya wuce ja ma na ji daji kafu jina a wasu tunu jina wale gagwa ko za wani ya zunga nauyin zuma gutsun ezo na to amfani doro na amfani kirkin nudawa da man ce zo gun ga wala haula wala quwata illa la bugo ke ga ganye lokaci ya da bolu ce ko bolu cile ma an ga zai je china na dokuma ma zai je cile na ado kun ko adda na je te e bo bolu cile kusan ya fundoro ade dida na irin na ji an sallaye koje ikusina bugu jama'a musulmi shi santu da wani shek fauzan laye ya ce al'amari na ezo shi wani ta yada littafi ya shek ahmad ibrahim a tawaya man gawa min suwaril mustajidda mimma yudakhalu fil kimar wal maisir ya suwar eko naji al mustajiddati eko roji bi mana aljadidati ngai kwabe giyo almustajidati yo e koro na ja sayna na ye na. ye gana sajina mimma khalu fil qimar wal maisir e na ji wa ye ji na yiga ulla da nawo yake yo cha cha jawda ngai ga kimar be ta ma na ni ujo ba ta cha cha jiga mangato maye watun ikuna ja sai caca ya gana sanaji caca lona gaman tashara bainan nasi fi hadal asr na gami ba gada zawan gijo zamanin na wana wa min zalika min ya ko mun cijo nga iki yo wad ujewa idha kila mi ce ga wad ujewa idha mai mudafu wa mudafu ilayo wadu ujewa izi ebuna mudafu abi bi don mai mudafu ilayi kin wai da kasra maga wadu ujewa iza ki dalilin oga ya bwana jawa izu bebe be wazani ya na mu da ya mamnu min as-sarf amma ga yi kalmai mamnu min as-sarf kalmu yo ne lakin yo kasra ne mu da la domma mu malakin yo fata buga de kasra na ki ala yo fata ga gi kini gibu jawaizu masajidu ba ta wazanin ni shiga da wannan man ga wadu jawa'iza kufiya fi ba da sila'i targiban fi shira'iha tafi luba gana ita kalmaya almustajidda nan almustajidda be kasrayin jimi ma nuyi kiyan aljadida amma abe gangan mustajid mustajid biskun ya kiyan ya jimi mustajid kiwi kango waga manuyi mutasawil bara bara jici mutasawil ga yi bara jici almutasawiluna bara ji so waga mustajdun zai bayana ko shahar amma mustajidda muce giyan enyeworo eh, bi mana aljadida man ga mini nauyi na ji cacalo e bayan kuci je wani wugayi wadu ujewa iza kufiya walla riyatuwan doce wala da ya kuce kufiya su soci zan doke na gumbona fi ba di silari da mini kaya kuci je silatu jamu wikiyon sila'u kaya inda doci na wai kuna wuje yin doci la walara ta yin doci idan yi ba targi ban fi shira iya ebo ya zawon gizi fun ba a biya shi kaya wai iri ya kuna fe kun za fo su majina iji fahimta ko ara ta yin doci jijiki ya a sa a ga wali nan ba wali ka kai kya fe jijin wato nan e kun ci fe zawa 1000 fe kun we bayani wa dai da ta yin singlet ko tulare ko endochi to spaghetti vigo adigara to ndoci sodabu ebo hiyo aya ofun ba obi oji kiyo obi o shika ya manga nawi we yan kiyo nye chacha bona uji o tulare we di shawa nan ba na mawallina kitiyo singleti be na je biyu ne ko adde nan nambana na da ga walli niye ko ehe aya lagu niye ko ko nan ba kai ja ka babo eh ko ya le aya ko waga eko shi zuwa cewa waya wuta a ca cin wuri a na tsogo wani e na yi kaza ratuwa wuce ilaka ba ni yin na waiwa na yi na maya wani yi kayi to manga ga nauyi wa yankin yau ya caca nye supageti geji ujina indomi ni niile di ugbo ok acha lara to yawe aleta ndo ci kabaniya takada wadaniya indomi wole pata mai ga iga nauyi wa yake yau ya caca ipiya ya. kun wa giye mutu ko a amfani biyu wadi yau ma wadi yau shi na gefe wani wani wuje oge buje wasu ya kufi bu je to kaya kirki da man ga yaya ba ci wugayi wadu urakmin au alama tijariya au shi'arin fi zai silari yastahiqu al ha alai a sahabu ala Kan jaiza kandoci ba ko alama yawace doci alamatin tijariya ngai lada ko sha'ar logo logo ndo caca ga aladabu fi ba da sila idan mini kaya kunshi ndo cijau na ya sahikul asila alai zandoro gina ga ene wana yin nan ba wuce ko alaman ndo ci wa ga dena to wa gwaki ha a sahabin alal jahiza wadan ni zai jage amfani ya riyatuwa wuce na amfani a jiyawai kayan na na waga shi na asab nga yi kiyan amfanin da caje bashin yawai da ji fahimta wayan shi wa mage da amfani na a tatiyan wuce wani nga yi asahabu bai fata yin hawi ko bai sukun yin hawi sahab ko asahabu ndoro age nga yi istarja wa da amfanin da cibe nauyin ya tashi yawace na ji cace lona nga yi bai ubi to akat ذات أركام يفوز مشتريها ببعض الجوائز إذا حصل على الركب المطلوب واشكيا واشكاد نيبي نمبر نوشيشينا وغا تصغوري يفوز مشتريها زيغا كاد نشينا wadai nasara bekin bi babil jawaizi bi ratan do ciji iza sala ala rakmil matlub abekin nan bari ne dai bukatu na wayin rojikin wade don ina o shi na nan ba mun can ba da wani wala nauyi yi wace na ji na to agogo a ga nan ba kaza mu da yin wuce wa fiu ko ji wuce hankali anakin ji fahimta ko a dai nauyi na ji gogan ya wace irin na ji nauyin ni ci gai tahdidu mablagin mu'ayyan wala ewo ba ewu ga iyaka wa kaza ya hiku kuli manistara bi mislihi ad-dukhul fi musabaqatin ce musab alaiha ewu kaza zandoro daga wa kaza labena kanga ya fi kuwa ji cancanta ya kiya ad-dukhul fi musabaqatin kanga wa daga na sannalo na ce sa'ab alaiha amfanin doci a tiyawa nan ke ga ganin sajidabo wa deluwa sai waga wala shi zo ki ga waga registration ji be zo yawa kaza so le registration nan ni mini gubo ko bai so guri bo ko tso guri so le chacha ga da e wannan ga chacha masibu ga kin yo zo zo bakin ya ko wala da tuye ndoci na tabbaci da nan man ga mini nauyin ya cacajin an ya kuna dimnu sil'a warakatul as'ila a ga kaya na washi na a da kiyan takadan da ciji gami dabo takadan na ji waga tsoguri be gane na jaji ne amma sau ga shi be zo e na washi da na babu a jikiyan a gbiwa gan

bai'u bi taqati takhfid muqabilun an yahsila hamiluha ala tahfid fil bay' wal ilaj ngai shishiya bitaka bitaka gai waraka takada takada iri kicho ngai tafid waga takada wuce shi kan gawa di sauki a tafid gai discount wa wasauke bai na wayo shi na waga takada kaza shi bai zo shi shi takadan na lawa an yi yasi na hamilu a zan a di takadan na sun gona walau ala tafi walau to guri bai sauke na unga ya shi na filbai ina wa bin shi na a takadan na shi bai zo awila ilaji ko ulu asibiti a ga waga wa ga ajin wasauke bayan shi bai na jona a takadan na shi bai zo nauyi wayan caca yato a baci gai ma yusamma bil ya nasib nauye zo dabo ne ga ya nasib na nauye caca ga man ga ainul qimar ainiya ya zo ya nasib o daga yawo sunan na kewo ga ga caca ta wai ce wato na drawing a lottery ga yi zo na ya nasib nauye cacewa ko bal church of two there be so irin ne ku da ke abu mi fi drawing a lottery zidi fahimta ya zoiri nna bata hutu ya ji wo na ji wulaza da gini yan reato ando china amma ke kiti da ya ci abu na ji aga adi reato ati ubo na ire ya zo na ji na abu na eh pet bet kí ó yọ bet niger kejì ojú na agade adé máa tàà ke atso ga olata owe ego ee atso ee wa chechebe anyị oke ato ezo dabo na ezo gwani na adi bangare guba wa sheba gwani ke iri e zai je gafi bai cimule e da nan alikawalin na je dangada abu da wani ko kayan e gwala ya gunkwa Wani an ga zai zeli na, ngale yake za ba mu da haji ngai ba fara be yawi wa wala cici ke Ok. okay wenera dare ko jikani ya cici bangare dai na gina yi na otu su magana a gewon gole ga gaibu shiga da wani fatawa gaibu sai yaya wajen ko na to zai da ciwo na ce za gina na wani shi jere wani ga wace zai da gina to ne nauyi cacaga da wani nauyi cacaga da wani تنظيم مسابقات لا يمكن الاشتراك بها إلا عن طريق atif ga ji tsarin ya gana sashi ga musabaka iri ka zadabo amma ya yi yadda musabakan naja ga ila yumkinul ku. biha illa an ki bi taqatil atif sai waga de card ne telefon wada shi ka wadiya ne waga waga lokin yo gane sanna awil ittisal ala rakmi muayyan bi qimatin a'la ko kwa namba ndo ci da wani wawana namba wani goye kenan amma sai waya wani dokuna kan gawa dai namba nan muso da mini giyo dukiya giye ci gama na ngole nauyi na tucaca ta ti wani ana wacin lelo bayan admission na je yayi na na wato ga giza wangi wace gama na ko ya so ciwo ga da jigi makanta ne ya wane dana amma kuke koya zagba ke nan sun ji na gowogi musulmi ji badoji amma karshe a tsohon ta dari na wani ba ta yin najeji faruwa yi na najeji faruwa makanta university zai ji a wani ya tsohon ta dari ya yi zai ji a lawanin ya magazan da shi a da jikin a da kiliya ya result ta ko 2000 yi 2003 e wasu sunun na kwata millions of naira a shaga ku wajen to zai ji magiya na yare refund wannan ya biya da ya gaga ya refound da hangu yau e ko gidi ci gama na wadda ta sami itace al'umma musulmi jo manga aujuzi min sahifa ko a gada wata kadan loci jarida kaza sai wa gushi bai zo wadda kpata ne dabaru wayan e giti gama na a warakatul musabaka allati tubahu bi kimati muayyana wa ga takadan na zandoro diyan wana wa da musabaka ba e waka zama ya kuma nole ya guwa ni bai gi musabaka jin yani na wani ko bata dai ƙul'an dai jin jini gamba wala ta kulu amwalakun bainakun bilbati e wagi dai ga mana e ce ya biyu man gafa man dafa malan raja an yahsula ala malin zandoro ga wala tiya bin manufa ga wade wando ci e wala tiya da nan wai tundo na logwan wa be kin ga na la tiya na ngayi aljaiza wai tura to ando ci a ga zandoro ga lawo tiya cha da la marika zauna wadira to kaza aw dukuli fi sabi alaiha ko ade mai wada ewo be yuna be wala da wena man kimarun wa maisar chachiwo wa aklun li amwali nas bil batil gigi e pamu yonya aji azaki za wangi je tiye ga mana nole ke jina nole pata e ko mana jiga da na kayan tiya na kya na kogi musulmi ji kin nufi oto da nan wani aro na wani ko? extracol da wadda amma aro tula ko ya yi wagalla jika jika gmawa biya ko a gafe yiwu triple ade di ka kai ngole akka gi musulmi ji wannan ga mace ne na da yan wuce wana waga yanzu ne jin wuce agunwe to we le na ogile na waga da gwa fiwo ebu bi uga payin go akka ya dokun aziki ya dokun na Allah ya nake da shi a ci to ya goganci bai za wangi ji wala za tufe da fi sai ga pastor ya shi to enduro gi ya shi to pata o sanabiyare awa sabiya bogo ya ko dena je shibuwa irin na je kwata na iri na gowa na tiya biyu wa mola imani wa jiga na kaya wani ga lobawai annabi sallallahu alaihi wasallam ga azaki zandoro ya e wuza kendo na ajali zandoro ya e wuza diga sau ga da e ya korura e wo so ya koruru na jawo ma albarkai lowa ha je ya gurubi ya ewe ko haramu kishe kalautai mi ga tiwo waga kwe ka ci a ramo ciwo albarka loye wuce na waje biyu na waga ba duwa su ku agwa waji sadaka agwa waga ya ji mun gazzana ya ji annama ta agawa ya ji wani wani waga fi zana ya wulona yin gama zandore wasa yi na wago ewa fiya ewa gama na musamman musulmi a yawa fi banki fi tu shasha na waga aladiye na da wani jama'i musulmi shi ita ziki shi bayani dai na manjidi ti alamarin musabaka wani yi gaigan titi guba nke ti alamarin musabaka abu hanifa ibn taimiya zane jibe fahimta ga ya ji musabaka wai ti ilimin ya ji fahimta ku? amma dai man na ah, musabaka dai ga ce gutan na lebanon laifi da ba bi mana ungwaya ungwaya e eh, wani gutar na ga annabi sallallahu alaihi wasallam wuya izini ciwo ta wato wai na man na jiga waji kai tiyan ilimin wani gana ya layin ci ciwo zai ga ƙur'anu ba ko da hadisi fito na ka zanyi a gan izaka na shari'u kan aba an rihanu firami abe kide to ciga halalli lada ga sa e bayan ya ce wana ga ala ya cici zai gama e kpabi ce ga wajina ala ya ndo yi wal musabakatu bil khayli wal ibli aji musabaka ya ti doku etiyara kumbo lima fi zalika mina at-tahrib ala ta'allumil furusiya ebuwe na da shaniya enye cobe dabba matwi nya egbabu ebayan dabba ya kona wa idadil kowa lil jihad da shirye kabojin ya kuna wale littafi na wa ibn qayyim aljauziya ne ji kuniya bi abu abdullahi na ko gwakwamin kwaji kuniya yi abu abdullahi illa girgin ya abdullahi ibu hadisi na ga habbul asma ilallahi abdullahi wa abdurrahman waye gin zage amatullah ko amatul rahman ko ku kuniya man ko ya dini shi abu abdullah amma aini sunna ibnu kayyim yigi muhammad yigi abu bakri chatula be gi ibnu qayyim al-jawziyya ade al-jawzi mu muyukai amma mankon na hijira dai 691 kuma lu ijagwa na hijira dai 751 na ga ilita shi ne ga alfurusiyyatul muhammadiyya e ci ga training bu ga nasarin ngu ba za ci bu galan wuto alfurusiyyatul muhammadiyya man na shi bi ra'ayi ngai ga to ibnu qayyim da ra'ayi ga aji musabakati ilimi ko ga a ga bekiri shirya ga da jigan a tinyace na ebo ninsa na dabobe shiri kuna ga tufa jawazu zalika fil musabaqati wal mubadarati ila al ilmi wal hujja allati biha tuftahul al qulub wa ya'izu islam wa tadharu alamu aula wa ahra asa allah lalli ba da musabaka ya ilimi da yake huje na ilimi bai huje gaji te majo ngai la musulunci da ciwo ngai la tuta musulunci la to nan ga aula wa ara a samu za baka ilimi ade na ge kuna ibn e kawo da ilimi a wadi kafiri jiwa wadi jahili jiwa ga je ni bayan ga wa ila aza za ba sahaba bi hanifa naga egika tun abu hanifa jilobe yau wa shehul islam abul abbas ibn abdul aliyu ibn taimiya na gulo bayan to a ci gaga ya ce musabaka yin cibiyo nole ya cibi na bani bai bici almusabakatu bil aqdam nole ya tuci ji ga gulo ki ukuncho ga fattafaka al ulama wala jawazi ya bila iwad man jiga ya biciwo musabaka ga nasa zai maci biga zi saga a ga wage amma ya ga layin doro cici tuba ma gan zai gabe ciwo gana ewu da na ko ciwo gana sara je lamu ciwo ma ko wa sun zagi jiji na lagalagai japan panci ebici dole yin na tsace da ba ya ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manjici cewa jileba shin iji musu abaka ci biyu berato kashi a daina ajin berato ya na ga imamu ahmad imam maliki ta tihu to imamu shafi abuwa ni faɗaɗa ya jiwo tajus bai ɗaiwadin wagoyin a sangana eti cibiyo biyu bai kiyan alawa cici ga zai gama ci gana ci bebe dalilin bangaren dore zai ji magale fi da walayen cici na a ganga eci biye bici to ya doko to kiwo bata musabaka duwa irin ne guwa ebo na nye bici da ibe tita cewa nye dabaji mai giyan biyan tuci bugon ni guwa bugon alayen cici wo a ga musabaka ya tuci ji waye kagbo betreni ya ya tuci ji ya bice oto mai gin ya yi kagbo ya gin na kan face za na kawo ga wa wadin na shat nga mai wa eba kunda bu wani agun kuna wa gbokato na kan face kagbo a kan gin yin e tuci ya wa biciwo wani eba yi dabo Njiwo daba da uziri. wa. wa bo bogo a ga edina hadisin ne wuna ngai gaga edina gega layan cici ya zati musabaka ti wona na gega pata na igi kiyo nye gutan na ebuna amfani a gumi ga maslaha a gumi ga a ci bebe misali ji a gato annabi ga ya so ga lariba illa fi nasiya shashe loya sai nasiya ke nasiya riba nasiya ijikatu yawon majikagu obi olawakin obi jikagu yi da lokacin doce a ganga wale ga wujin yi riban na kawai yi da riba ji doku bogo la sabka na nabi na illa fi salasa na wai wugwa ga yin na jide muhimmanci ga amma wai wugwa ga yan doci da wani alayin cici a ti musabaka ba na ake ji dalili bai hadisi na gala salata li jari masjid illa fil masjid na a ga yana hadisin ne wani ga gaga salla mai guci lada mai guci salla wani makwabci masalaci na emilita guci masalaci na wa di lada mai guci amma wani hugwa ga wadda salla ya bi hadisi na nabi gala salata bi hadrati ta'am wala huwa yudafi'u al'abasa en gici gacin asallaluwa wogai wo shekwata ko bauli a sallah lugwa bai zo a ga hadisi na ji ta wani ugwa ga wadda tsalla ya kayan gici ga cin wace da tsalla ta ji fahimta ko bi hadisi na ga lawo da liman lam yazkuru Kirisman Allah ya alayhi na alula da ba ya zanduro to su koya na zan ga wani kabo to su koya ke gaya yau bal hadisi to ta zuwa ogo mun ji cewa da bai ta hadisi na imam ahmad ga hadisi wa da'if to al-buhari to al-uqaili amma ga ga na gabo ga hadisi na galla wudu liman lam yazkur ismillah liman lam yazkur ismillah alai zan doro tun so koya ne ba lulu da Allah na zuta zuwa to amma man yi wula bai gawai laji misali mun ga to yi da hadisin na ji bata mimma yanfil kama siha mu dai ugwa ga lada gumiya amma wani ugwa ga yato wuce na olona ugya ya ah, gogo musabaka ya kondo ce na ji gutan na na wage amma na dai lada shek magana ki hadisi na ga eji eh, itikafa sai masalaci gutan dole kwata nawa yi wuce gano bi ma'anar lada itikafi mai guce kwashaci waye da sai masalaci kaba masalaci madina masalaci ya kudu so amma ya ga yawo ga masalaci na kenan waje wadda ya gina wadda ya yi tikafa ya a gaina hadisin na yahuna da wani bugo ya ji musabaka wayan da cicici ya zai bici na ji treni ya ci bi ala cici to majin na gari gurgudu ya katun ya yi na gurgudu ne ba na social barcode bai ga cimcinan su kufa gan bayan hukun su ko katun ya wuyi kiyan nauyin ya caca na ji ide na da na ji tiya zamani wani musamman mai bayan kunci jin ji fahimta ko subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk